Canam, canam. Matasa barka da warhaka barkamu da sake kasance tare cikin wannan shirin naku na labarun matasa shirin da studio Kalangu ke gabatar muku a kowane karshen mako. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da kun gora ta Rakiya Arimi ya ne kiki da dama. Gam gam nike gora yau da me kika zo mana a cikin wannan shirin. To gora a cikin shirin namu na yau za mu yi tsokaci akan yadda matasa suka dukufa wajen shaye-shayen kayan mata ko kun kwayoyin ƙara kuzari a jihar Agadez. A cikin takaitaccen rahoton kuma za mu ji yadda aka sanya matakan hana sace-sace a ajujuwan da aka zani jarabawar brevi da ƙarshe kuma sai mu na wasannin motsa shi. Kura a ƙarshen makon da ya gabata ne ƙasar Nijar ta raya a karo na farko ranar da aka keɓe a fannin gwada kyawu hukumance fannin fashion mai kulawa kuma da muhalli. Haka ne gura a nan babban birnin ya mai masu hannu a fannin fashion da kuma fannin kare muhalli suka taru suka raya ranar. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na abokin mu Olivier asawari. A ƙarshen makon da ya gabata masu ruwa da tsaki a harkar ƙere-ƙeren abubuwa na Nijar da takwarorinsu na ƙasashen Afirka ta yamma sun haɗu a yamai a cikin shirgulan ranakun kasa da kasa na kere-kere an gabatar da mahawarori da bashe kolin kayayyaki mafi yawan waɗanda suka halarci haɗuwar suna ɗauke da abin da ya dame su a zuciya shine tserar da rayuwa a bangon duniya adamu hamidu mai zane-zane da kuma sassaƙe-sassaƙe ya bayyana cewa sake amfani da shara abu ne mai muhimmancin gaske abin da ingiza ne na shiga cikin wannan zaɓi saboda labarun da ake yaɗawa na duniya ba su da kyau kenan ya kamata mu samu tunani domin dafawa duniya ta fita halin da da take ciki don haka ne muke tanadin yanayi muke ɗaukar shara muna sarrafa ta zuwa kayayyakin ado saratu allah ibro manajar wani kamfani ta bayyana cewa masaya na yi wa kayan da aka sarrafa ta hanyar amfani da shara kallo da idon basira muna da kayayyaki da yawa a muna da jakar hannu muna da jakar zuwa bulakuro da muna da takalma na mata da na maza a nan zireska muna sarrafa daga ledodi ne da an ka yadda a yayin waɗannan gulla an da hankali sosai wajen sayarwa da bashi kolin kayayyaki har ma da faretin nuna salon ɗinki. Sai kuma gora jihar Agadez inda matasa da dama suka dukufa wajen shaye-shayen kayan mata da kwayoyin magunguna waɗanda suke siya a gurin masu talla akan titi da dai sauransu. Hakan kuma yakan iya kawo cikas ga lafiyar su gora. Ga dai ƙarin haske a cikin wannan rahoton na Anise Karim. Matasa ne masu mabambantan shekaru tsakanin shekara 20 da shekara 35 'yan mata da samari suke amfani da magungunan ƙara kuzari da jama'a. produit Ni ina shan wannan magani a kowane lokaci saboda yana ma tallafa min ga samun sha'awa. hakika yana sa ni ciwon kai da dan ciwon jiki, amma kai abu ne mai wucewa. Kai dibi an baka shan irin wannan maganin fa yan mata har ma rena ka Ina shan kwayoyi masu ƙara shawa. Ina sayan su ne sama hanya dala 20 dala 40. Idan ma ban sha su ba na jin sha'awa. Cewar Salisu Isa ɗaya daga cikin masu da irin waɗannan magunguna ya ce har harka ce da ke kawo kuɗi. Akwai samari da 'yan mata matasa daga shekara 20 abin da ya samu suna sayan su sai suna amfani da su kwarai da gaske kuma suna ɗaukar shi da yawa gaskiya san ordinance medical. Amfani da magungunan ƙara kuzari da jama'i na tattare da illoli ga waɗannan matasa in ci Dr. Rashid Haruna na likitar birnin Agadez. Matashi da ya soma amfani da magungunan ƙarin ƙarfin maza tun da wuri yana iya masa illa sosai sannan amfani da su kwarai yana sa bugun zuciya yana iya ma haddasa musu kansa wannan al'amari duk da illolinsa na ci gaba da samun karbuwa daga wajen matasan agadas gora a garin tirozerin kuma shaye-shayen miyagun kwayoyi sai karuwa yake yi a wajen matasan garin wannan al'amarin na damuwar mutanen garin sosai gora ga dai rahoton mausa mamman yara ne da shekarunsu ke tsakanin sha ɗaya zuwa sha uku da ke shan kayan maye a cikin ƙaramar hukumar tirozerin wani al'amari al'amari da ke damuwar shugaban kwamitin matasa na karamar hukumar ta cirozirin Abdulrahman Almumun Umaru. Gaskiya ne matsala akwai ta a zahiri, saboda babbar matsalar matasa ne gaskiya abu ne da yake hadabar jama'a Ciro, wasu ma kannanmu ne, kenan abun ya shafe mu. Uwayen ɗalibai na cirozirin sun sa kira zuwa ga dukkan sassan zamantakewa domin a hankalta da sakamakon wannan al'amari aisa dodo mamba ta kungiyar uwayen yara ɗalibai. muna kira da sarakunanmu na gargajiya da shugaban ƙasa da manyansu ubannansu da uwayensu na matasan ga malema uwaye da 'yan ƙasa duka da su zo mu yaƙi game da wanga shan ƙwayoyin da sun kai yawa a cikin wanga kwamitin na domin ciwo kan wannan bala'in mahukuntan ƙaramar hukumar na buƙatar kyaukyawar haɗin gwiwar al'umma. Yanzu kuma sai takaitaccen mu na yau gora bana dalibai dubu ɗari da hamsin ne suka zana jarabawar breve daga ranar talata zuwa ranar alhamis na wannan satin da ya gabata. Haka ne gora musamman ma bana yanda aka karfafa matakan hana sace-sace da ma matakan kariya ga cutar covid-19 ga dai rahoton hawa mamman. An kalkasa su ne cikin cibiyoyin jarabawa saba'in da biyar 'yan takarar jihar Yame kamar sauran da ke cikin yankunan ƙasa sun tsunduma ga gudanar gudanar da jarabawar bisa mutunta matakan da aka gindaya domin kaucewa sata da kuma yin rigakafi ga cutar coronavirus. A cewar Sinka Hajara Saini, shugabar cibiyar da ke kwara Kano ta Arewa, lauran Sa Idon, an yi shi tukur ta kowane fanni. Komai yana tafiya yadda ya kamata. Mun magance matsalolin ɗaliban. Mun fara da rubutun bayani, mun kuma fiddo takardu na dictation don shine shafi na biyu da zai biyowa a cikin inin yau. A gaban kowane wani aji mun iske robar ruwa da sabuni. Asiya ta ba mu takunkumi 500 da take a raba ma 'yan jarrabawa. Dangance da batun kokowa da satar jarrabawar da kuma leƙa ta wani a cikin gudanar jarrabawar matakai da dama aka ɗauka domin ƙarfafa ingancin diplomar wani sa ido tsantsa ya aiwata a yayin gudanar da jarrabawar. Ko da dai ba mu ƙare ba, mun tsere duk wani hanya da ɗalibai za su iya aiki da shi domin su yi sata. Kuma cikin jaka kan baka da hanyar sa wayarka waya ko cikin makarantar ban ba da izinin shigowa da shi ba. Yan takarar sun shaida cewar gudanar jarabawar an yi ta yanda ya waje ba sun kuma ba da sallamar kai ga dokokin da mahukunta suka gindaya. Ba hana zuwa da kwakwaleta ba, salula ce ba a zuwa da ita da kuma jaka da ake kurkudawa karkashin benci. Biyo bayan gudanar jarabawar yanzu hankula sun karkata ga jiran sakamako. filin wasannin motsa shi kenan wasannin jeux olympic na shekara ta 2021 za a gabatar da wasanni ne ba tare da dan kallo ko daya ya ziyarci filayen ba hakan ne ministan wasanni ta kasar japan mayo marukawa ta kara jaddadawa a kan shafin france info saboda rigakafi ga cutar coronavirus in shita gwara wannan karo ne na farko da za a gudanar da wasannin jeux olympic ba tare da halartar 'yan kallo ba musamman ma da gwamnatin kasar japan ke da niyyar mayar da dokar ta ɓaci a kasar tasu anan muka kawo karshen shirin labarin matasan mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shakan lambar uku bibiyar kyauta tare da yarda.